rasuwa aka yi rasuwa aka yi waye kawai a yi addu'a Allah ya ji kansa bawan Allah nan ya sha fama da jiya. A je ganin ƙarshe ne masa. Allahu kaba daidai. Kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fatiha. mutum. Eh? jakin gidan su walele amma ko wallahi billahi sha sha sha wallahi billahi me jakin kuma ka ka miki masa addu'a jakin ka miki addu'a yanzu wai wannan kai ne ta ko tuma ci ballo da kai to ka ji yaro kin ci ba ki yayi shi ba to ina zan yaye shi ba ba ki yaye shi ba to me amfani wannan a haka za mu kuka ah, kake abin ah, da za a ah. yaye shi baban ni za a yaye in za ki ɗauke shi ki ɗauke shi zai ki ba zai ba zai ba zai yanzu da hanyar wallahi wallahi rahmanu ba me yaye ni to na ci an yaye ka kwaran dubu ba za a yaye na ba kai ba sai ki yayi ne ko ma nawa yake ko ma nawa yake na dai miki wallahi baba ni za a yaye baba ni za a yaye kwanta ma da hankalin ka ba kawai haba ki ba san shashin ki wallahi ba me yaye na gidan nan kai shekarun da ya kamata a yaye ki ba nonon kasuwa zan kai sayar kai kasuwa ki sayar to wallahi ba zan yaye akan za ka fara ni eh to ni dai ba zan fara ba nawa nawa aka yaye sun fi miliyan dubu goma. In ma miliyan dubu ɗari da da suka ko me yasa uwar nonon ta yayi wani abu ne. Wallahi gidan kaka zan gudu. Ka tafi gidan kaka. Ɗayan biyun ta na yi adalci na yaye shi in bari ya shekara ɗaya da wata. Ka tafi gidan kaka. Baba ka kawo mun fo a kasuwa. Fon me? Shan da za ka dinga hawa, mutum za ka dinga hawa ne ke. Ni ban yi hawa shan da ba. Ka koya. Ka koya. Sokon wofi. Ni gari zan fita. na kuma gaya miki to a jihar lafiya kuma kai ba gidan kaka ba gaban gidan kaka ma daman na san ba so na ga ke yi ba babu wankin da zai yaye ni Allah babu ba yake zai abu karan kwazon dubu da gaske yake ba jin ka ne yana faɗa ba ita ba kunne na wannan magana kullum boci ba kya nan. Ba komai. Kana kuri wata ran sai labari. Babu aikin ce ba za ki sake haihuwa ba ko? Sai ni dan ladi ni kadai ne dan ki a duniyar nan ta maliki ya roce ni ko? Kuma ba za a yi mun kanwa ba ko? An za ki unguwa ma dai za ki ringa goya ni ko? Ni to zan ringa goya. To. ji wakar da na yi dazu? Na ce kwayansu nake fitar eh, nono ba ba ta ta ta ba ne ta. Wallahi, na ke shi ne miki waka, ai kan ta ya so uwarsa. In dai ba ɗan na banza ba ne. Waye nake da shi a rai na an ba ke ba. Ko mun kika samu ni ne ni ma na girma. Zai so miki jaki da kawashin. To yanzu babu kina ji ko? ya ma ai kika kika kika bare ni wallahi da kin sani da baki auri baba bakin auri mai kuɗi da yanzu muna jin daɗin mu ko da aka ce dan fari ne ba yake san ki ko na daina to ba ga shi yanzu ya ce sai ya yi ba

in taraya na ji daɗi can gurin kaka ba mai duka na tsalladi ba mai zaki na

kwale zagi na ɗallari. kaɗan ke kaka sai kaka ta zandaro sanda. ganin haka baki ake ne ni ne lafiya kaka ni ne dai ni ne dai dawo dawo nan ka zauna ni ne dai ni ne dai kaka na zaman zamana a gida sai na shigo kawai daga dandali na dawo sai na ji baba da baba ana rada cewa ne dai baba ta ce ba ruwanta hmm. amma baba ya ce wai ya yanzu za a yi yan ba ni da gata ya yi ka kaka yanzu a yana da hankali kuwa eh mai gida ko ya yi numa za a yi ya yi ka eh. baban naka ne ya ce haka an baba ya ba samun bodi na ya ce kuma waye daga yanzu ma shadda zan ranga hawa ni kuma ban iya ba baka iya hawan shada ba eh, ban iya tsarki ba kuma ya fasa maka fo ya fasa min fodi na kuma da ta ma anyar to kar ka samu damuwa kar ka damu kaji zai zo nan zai same ni in ji dalilin da ya ce zai yaye ka ai baka isa yaye ba wata ka nawa yanzu wata gwagwan ba nan da gata wai yaye ni zai yi baba ka kuma mai tattace kuma shi mai tattace ita baba ta ce ba ruwanta kuma ba za ta kara haihuwa ba har yanzu kana shan nono ko eh. amma babanka ba ba ba ba ba ba ba da hankali a ah! ce za a yaye kan yaro watansa bakwai ka yaye shi tun yanzu a'a ba gaskiya ne ban yadda ba ni ma ban goyi da baya ba zai zo nan zai same ni zan ji dalilin da yake zai yaye ka zan ji dalilin da yake zai yaye ka wannan dokin ka ne? Eh. Eh, eh, ina bodin yake tukuna yana can yana gida? zai zo ne da ka tawo ka sanar da su za ka tawo na? eh na sanar da su na ga kaka ma a hanya a gona shi ma na gaya masa ya ce zai zo nan kuma yana goyon bana ba me ya da ya fita ai da kika ce za ki bani tana nan zan baka tana tana tana kiwo tana kiwo to shi kenan alƙawari eh, yanzu nan kwa za ka fita wasa ko eh zan fita wasa amma ka yi hankali da yaran to hankali da yaran unguwanni